Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi ana sauraron shirin kallabi. A yau ma abin da muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban 'yan sandan jackson villa nan Amurka ya ce dan bindigar nan farar fata da ya kashe mutane a kantin sayar da kayayyaki na dola General da ke Florida a jiya Asabar yana da ra'ayin wariyar launin fata da kuma tsanar baƙaƙen fata. Shugaban 'yan sandan TK Waters ya ce daga bisani dan bindigar ya harbe kansa. dukkan mutane uku maza biyu da mace ɗaya da ya kashe bakakin fata ne watas ya ce ba wata alama da ke nuna cewa maharin dan wata kungiya ne ya ga rike makami da ke da fentin alamar gwamnatin nazi ta kasar jamus a shekarun 1930 da 1940 haka kuma maharin ya furta kalaman wariyar launin fata kafin soma harbin a yau lahadi prime minister india narendra modi ya yi kiran da a sanya kungiyar haɗin kan kasashen afirka ta au a cikin kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta g20 yayin da yake ishara da kasarsa a zaman maslaha ga sarkakiyar da ake fuskanta gabanin babban taron ƙungiyar ta G20 a New Delhi a wata mai zuwa. ƙungiyar ta kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki ta kunshi ƙasashe goma sha tara da tarayyar turai ta EU wanda ya bada kusan kashi 85 cikin 100 na kudaden shiga na duniya kuma ɗaya bisa uku na yawan mutanen duniya to amma ƙasar Afirka ta kudu ce kaɗai take a cikin ƙungiyar daga nahiyar Afirka. a cikin watan disamba shugaban amurka joe biden ya ce yana bukatar kungiyar ta au ta shiga kungiyar ta g20 a zaman mamba ta dindindin yana mai cewa lamarin zai ɗauki tsawon lokaci to amma kuma zai zo hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar spain za ta gudanar da wani taron gaggawa a gobe litinin yayin da shugabanta luis rubiales yake fuskantar dakatarwa ta hukumar fifa da kuma kakkausan suka kan zargin sumbatar 'yar wasa a baki ba tare da amincewarta ba bayan nasarar da kasar ta spain ta yi na lashe gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata rubiales ya ki ya yi murabus na kashin kansa saboda lamarin yan wasa da kuma masu horar da su duk sun bukaci shugaban da ya sauka daga mukaminsa haka kuma gwamnati ma na buƙatar ya tafi mai magana da yawon hukumar kwallon kasar ya faɗa yau lahadi cewa an kira taron na gaggawa ne domin nazari akan al'amarin da hukumar ta sami kanta a ciki biyo bayan dakatar da rubiales hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta buɗe wani zaman ladattarwa kan rubiales a ranar alhamis kana ajiya asabar kuma aka dakatar da shi na tsawon watanni uku daga dukkan harkokin wasan kwallon kafa na ƙasa da kuma na matakin ƙasa da ƙasa har sai an kai karshen bincike to sai dai rubiales ya ce zai yi amfani da damar binciken na fifa domin bayyana rashin laifinsa a cikin lamarin. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri grace abdu wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba abin nan akwai sauƙin kuɗi akwai saukin halaka akwai saukin su kuma akwai saukin mutuwa ne ne madarar su guda ya ce da shalsho saboda zaka ga mutum tabar kalla ya sha shadda shi normal ka gan shi babban mutum he ka ga ya laulaye budan uri ba haka kallabin shirin a wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu Daga mun sai mu mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mun fita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido. Gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma. ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Kesa. Burin kowace mace a nahiyar Afirka shine ta samu abokin zama idan ta kai shekarun aure. Sai dai wannan burin yakan zama mafarki ga mata da dama. Za ku ji abin da matan da muka gayyata a fannin tattaunawa ke cewa. Yau ma muna tare da kallabinmu ta mako matashiyar da ta kangare kafin daga baya ta yi karatun ta natsu. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. mu kai ga hira da kallabinmu ta mako. Bari mu haska fitila kan wata matsala da mata ke fuskanta da ake alakantawa da zamani, inda za ka ga mace ta kai ta kawo, ta yi zurfin ilimi, tana da tarbiyya da dai abin da ake bukata ga uwar gida, sai dai ta kasa samun aure. To menene ke janyo wannan kuma ina mafita? Tambayar kenan da muka yi wa bakinmu na mako. Sunana even also na ba da shawarwari ga ma'aurata da kuma wanda suke cikin dangantaka ta soyayya ina yin sasanci tsakani idan ya kama ko muna kokari wajen ganin mun kwatarwa mata da yara yancin su a wajen da muke ganin cewa an take musu shi masha Allah sunana Fatima Ali Muhammad wacce aka fi sani da Yasmin Basiri ni haifafiyar Kano ce Kano na girma Kano na karatu Kano na ke rayuwa ta kuma idan ban yi kuskure ba kina siyasa kuma kina dan kasuwanci haka ne Masha Allah. Zan fara da ke Ummul Khair. Zamanin yanzu mata sun ci gaba in kika duba fannin siyasa ne akwai mata da suka yi zarra in kika duba fannin kasuwanci kazalika har mata wanda suka kafa masana'antu akwai su suna jajircewa su ga cewa sun cimma wani abu a rayuwarsu me yasa mata suke dagewa yanzu su ga cewa an dama da su a fannonin rayuwa daban-daban har abubuwan da a da zaki ga ba a alakanta shi da mace misali kwallo ko wasan kwando da dai makamantansu. Eh um, ina ganin kin komai yana tafiya ne da zamani abubuwan ya kusan zan ce akwai irin ɗin da ya haka na tun fahimta ana ganin wasu abin da ya dace mu shi karfe ko abin da ya dace ta yi mm-hmm. ko ana kallon cewa ko akwai abubuwan da idan mace tana yi ko zai affecting ɗinta ko a lafiyarta ko a tarbiyyarta ko a wani abu haka so amma yanzu ya zama da an samu fahimtar cewar aikin da mace take ba shi da alaka da wani kalubale na wani abu na zamantakewar za ta samu a duka nan abubuwan mhm. akwai matan aure akwai yara akwai matasa akwai wanda sun girma to wannan shi gaba da aka samu da zo da zamani kuma da zama da dole abubuwa da dama sai an tafi da matan mhm. saboda wani understanding din dole sai daga wajen fahimta so shi sa yau ya zama da yanzu gaskiya kowai nan rayuwa za ki samu ana samun mata a ciki haka gare ki malam zama umi ki ga mace ta yi karatu tana da mai yiwuwa tana da kuɗi tana da aiki mai kyau wasu har da gida suna da gidan kansu wanda kuma sun siya ne da gumunsu ba wata hanya suka samu kuɗin da suka siya wa'annan abubuwan more rayuwan ba sai dai kuma kamar sai a ce wai kamar suna yawan tsantseni suna so suna so miji irin wannan suna so irin wannan suna so irin wancan shi yake sa eh mutane yawanci kowa da fahimtar shi amma maganar gaskiya ni mace ce kuma na can mata kana hira da mata da yawa kuma babu kalan matan da ba ka mu'amala da su suke yin irin free life din ma da wanda ma irin ake rayuwa normal don irin duk kana mu'amala da kowa kuma kana tattaunawa da su kana jin ra'ayoyin su. Haka. gaskiya wasu matan da yawa kallon wani suna son namiji mai irin kala kaza ko kuɗi ko mulki su ba wannan ne tunanin su ba akwai mutanen da na sani da yawa suna hawa mota yan mata ne da gidajen su suna managing business din su wasu suna zuwa aiki suna wannan din su amma ba wannan tunanin ne a gaban su ba shi za su ga wanda suke tunanin cewa in suka bibiya ba ta ma sanya ake neman kuɗi ba ba ta ma san na farko ba ta da wani qualification na biyu ba ta san yadda ake juya kuɗi ba kawai tana zaune ne tana kallon wanki ta hau mota tana tunanin saurayi ne ita mata ko kuma miji take aure ne hali ya ce mata mota sai ta ɗauki zuciyarta sai ta sa a nan sai ta ce ita kuma sai ta aure miji mai kuɗi ko ta yi saurayi mai kuɗi da za ta samu irin wannan luxury life ba ki ko ba ki iya juya naira ɗaya ta koma naira biyu ba ta ya za ki ce kuma ke ce wannan kuma wani abu da mutane ba su ganewa mazan yanzu ba sa son responsibility uh, wato ba sa son daukan dawainiya dawainiya mhm. mhm. saboda duba da yanayin yadda rayuwa ta zo ta canza mhm. komai ya yi tsada tattalin arziki na duniya ma ba na mu na afirka ba ko najeriya ba na duniya tunda aka yi corona din nan tattalin arziki ya yi ƙasa so shi yasa yanzu maza su kansu suna cin su ga sun samu macen da take da wani abin da at least za a daga yin ko sabinci tati ne a shi ko ba ta mai komai ba dai ita ta ɗau ɗawainiyar kanta. Ina son kallon namiji irin wannan. Ba eh. ba su iya juya naira ɗaya ba ta ya wannan namijin zai zo miki. To wannan ya kai mu ga tambaya na gaba za ki ga cewa idan har mace ya kasance ta bata yi aure ba Um, ta zo ta samu irin wannan ci gaba misali a fannin ilimi ina da wata kawa da shekaru kusan goma da suka wuce tana da phd dinta. ba ta da miji kuma ba abin da take so kamar ta yi auren ga ta kamilalliya ga shi akwai addini da duk abin da namiji zai so a ce matar da zai aura tana da shi amma kuma babu maza ba kuma babu mashinshina ba wai shin me ke haifar da wannan yanayi na rashin aure ga mata da suka ci gaba. To gaskiya ni ina ganin matsala ce ta maganar control da ownership ma'ana eh, mulki da kuma mallaka. Akasari maza su matan da za su mulka suna kallon shi a matsayin challenge ko in ce kalubale a wajen su a ce mace ta fi su samu ko ta fi su ilimi ko ta fi su wayewa suna ganin kamar irin ba za su iya juya ta yadda ya kamata ba idan aka samu kai a wannan yanayin to wani yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo koma baya ko ta gano wa mace da ta zama da shi successful ko ta ci gaba wajen ganin ta samu mijin aure musamman a idan kika duba a yankinmu na nan nahiyar afirka da ya zama um, al'ada al'ada ta ci karfin kusan duk wasu ayyukan ba za mu kira shi addini ba kasancewar um, idan dai addini ake magana a kai idan mhm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure matar da ta fi shi kuɗi ta fi shi shekaru so kin ga ba za mu ce wannan ne matsalar ba mhm. kawai dai abin da na fahimta kamar da na faɗa bayan matsala ce ta mulki da mallaka maza sun fi son mace da ke ƙasa da su a komai ko da a tunanin su da fahimtar su za su fi iya mulkarta kuma su mallake ta ta wani bangaren kuma akwai maza wanda su akwai ishu na rashin son ba wa mace hakkoki mhm. to mazan da suka da matsalar wannan ba mhm. sa son mu wace da ta fahimci hakkokinta kuma wacce za ta iya tsaya wa kanta ba tare da sai da taimakon su ba suna ganin cewa idan suka aure ta to kamar sun koma baya ne inda zai zama da shi za ta iya yin abubuwa wa kanta ba tare da ta nemi taimakon su To masu saurare shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Makon da ya gabata aka rantsar da sabbin ministoci a Najeriya da ya hada da mata shida. Adadin mata mafi yawa a majalisar zartarwar kasar a tarihin Najeriya. Wannan ya sa mata a kasar ke ganin idan waɗannan ministoci suka taka rawar gani. za su iya cire masu kitse a wuta kamar yadda matan da shirin ya hira da su suka bayyana. sunana hajara shida usman yahaya shugaban mata na wanzar da zaman lafiya na basa local government a nan jihar plateau sunana hannatu dushu na aiki da ministry na information and communication hajiya rashida barin fara daga gare ki me kike gani waɗannan mata da aka ba su makamai idan muka dubi inda aka ba su kusan gurare ne da ya kamata a ce su duba muhimmancin tallafa ma mata a rayuwa gaskiya ƙara godiya da kuma jinjinawa wannan mulki da aka zaɓo innan mata wanda na farko zan iya ce miki wannan mata da aka zaɓe su allah ne ya zaɓe su to babban burina a nan shine zan iya ce matan nan yadda aka ba su an san za su yi ne su kuma ji tsoron allah su tallafa wa matan da aka ce su yi aiki da su kuma su binciki duk matsaloli na mata akwai matan da dama ana cin zarrufansu wanda gwamnati ta san wasu kuma gwamnati bata san wasu ba to zan iya ce wa'ina matan su saka wasu daga cikin committees nasu wanda za su dinga duba lunguna da lunguna sako-sako su dinga jin damuwoyin kuka mata kuma su ɗauki wasu matakai don ganin an gudu tare kuma an tsira tare sannan kuma zan iya ce shi wannan mulki da take karkashin su yanzu gaskiya har ga allah babu amo babu labari da za mu iya ce an dube zaɓi ne aka yi an ba su ne amma ne sai su duba su ga me ya kamata a samu mata wanda za su samu tallafuffuka sana'o'i ne a'a dan jari ne a gida a'a domin me a zamanin yanzu akasari ma maza ba sa iya daukan duk hakkokin da Allah ya ɗaura musu akan matansu. Hajiya bari za mu dawo kan wannan. A Hannatu me kike ganin matsalolin da mata suke fuskanta wanda ya kamata a ce waɗannan mata da suka samu shugabanci kusan za a ce na kololuwan zama a fadan mulki za su yi domin mata su samu waraka menene matsalolin mata a ganinki gaskiya matsalolin mata suna nan da yawa so da dama ana cin zarafin mata a gidan aure wasu za ki ga mazajin sun sake aikin gida sun sake kula da 'ya'ya sun sake ba da abinci a gida mata ne ke ɗau nauyin wayannan abubuwa duka so ina ganin kamar idan wayannan matan za su iya taimakawa mataye da ba su ɗan kuɗaɗe kaɗan-kaɗan na sana'a da kuma taimaka musu wasansu ba su yi karatu ba shi yasa ba su san su ba so idan aka taimaka wa wainan mata an bude musu an ba su zarafi su yi karatu an kuma taimaka musu da abin da za su yi sana'a za su lura da kansu za su kuma lura da 'ya'yansu ki magana cewa matsala ta farko shine uh, wato maza ba sa daukan haƙƙinsu ko kuma ba sa sauke dukkan nauyin da ke kansu uh, banda wannan wato kamar bangaren su ilimi da sauransu fa kina ganin kamar matan nan har yanzu akwai ci gaba ne ko ci baya ta inda ake fuskantar batun ilimi musamman na mata musamman ma a arewacin najeriya to zan ce akwai ci gaba amma duk da haka ba za a rasa ba in kika je kauyuka da wasu ko biranen ma za ki tarar akwai mata da yawa da ba su yi karatu ba saboda haka ana cin zarafin su saboda ba su san yancinsu ba ba su san damansu da hagunsu ba duk inda aka ce su yi shine kawai za su yi amma idan matan nan sun yi karatu sun samu abin hannu an empower nasu za su yi kokari su fidda kansu su gane abin da ya kamata su yi a matsayin su mata na mata su sa inda za su bi su tarbiya da 'ya'yansu kuma so ina ganin muhimmin abu shine a ba matan nan abin da za su yi su taimaka wa kansu To madalla idan kuna bibiyar shirin makon jiya muka gabatar da Aisha Mamman wata matashiya a jamhuriyar Nijar da kuruciya ta rinjaye ta sai dai ta yi karatun ta natsu ta dawo hanya ta kuma ɗauki matakan magance irin wannan rayuwar tsakanin matasa. Jan kunne na ni dai anan nan ne waɗanda suke da hannu masu hannu da shuni da waɗanda suke son kamawa a shirye muke don mu samu mu ceto mu da magaran wannan abin ba don ni kadai ba don saboda yaran da za su taso na baya su ne ya kamata a duba ma in dan wani yanzu ne na yanzu wasu kana gaya musu suna ji to na yanzu ma ba a samu aka daidaita su ba ta yaya ni za a yi na bayan in sun taso su ma su ga daidai ba yiwuwa mana akwai ta wannan kungiya ta ki yanzu mhm. kin sa mukin dan ciwo wasu sun dan daidaita mhm. eh haka nan ne saboda akwai wanda da dama an ciwo kansu hmm. to mine ne ciwo kai ai banza ne hmm. tunda yanzu ma mutum ya koma aikin shi kai baka ba mutum aiki ba hmm. dan ka ciwo kan shi ma inda a ce ka ba mutum aiki ne dan ka ciwo kan shi ma ba laifi ba ne to an ciwo kan nasu to kuma sai dai matsalar rashin aiki ne sun fara fahimta sosai saboda yaro karami dan shekara goma sha daya yake cewa muna so mu hasa amma ba mu san baya za a yi mu hasa mm. kuma wannan abin wani zan yi ba haka nake musu ba a'a sai na ce to yau akwai abinci akwai wata mai abinci nan sai na je gurin tance to abincin kaza nake so mm. in aka zo a yi cinikin abinci in ce to hara za mu yi ko ku abincin za a ci in suna so su ce a ci abinci kan nan a wara wasu ko su ce he an yi kan nan za a ci abinci mm. to haka na sai ciki ya dauka mm. to rashin abincin ne yasa ba a samun abinci mm. kuma shaye-shayen da ake yi halaka mu ne abin nan akwai sauƙin kuɗi akwai sauƙin halaka akwai sauƙin su kuma akwai sauƙin mutuwa ni ne ne madarar su guda ya ce da shalsho saboda zaka ga mutum tabar kalla ya sha shadda shi normal ka gan shi babban mutum sai ka ga ya laulaye budan ori ba haka ya laulaye budan ori ba da bakin leda suka yi zaton oriba ya je ke sha alhalin a'a su guda ya ce ya dura a cike yake tayya yake sha ai babu kyau nake gani za a yi to akan shi ne dai muke nan muke ta kwagwarmaya to kamar yanzu ita wannan kungiya ta ki menene za ta yi a yanzu da kika samu wannan takardu to wannan kungiya abin da nake so ta yi an Allah ya yarda da yarda Allah in Allah ya sa mun samu mun cimma gurinmu za mu bude wani reshe daban mm. wanda yaro in karatu kake so inda hali sai a maida ka karatunka in ku aikin hannu kake so hallau sai a koya maka aikin hannu hmm. mace in kin iya kitsanki ko lallanki a agaza miki hallo a ƙara forman ki in ya so sai a samu ko da salon ce a buɗe miki hmm. ke ma kin rage haka su ma mazan ko da aikin kafinta ne ko sudur ko wani salon da kwafiyar na maza duka dai hmm. shi ma hallo muna yi duka za mu tallafa ma al'umma ta yarda Allah to aishatu kamar kin san irin wannan abubuwa na kungiya suna bukatar tallafi mhm. kudade mhm. masu gidan rana kamar akwai wasu masu tallafa miki kasancewar ke ga ki matashiya a haka akwai wasu kungiyoyi ko masu hannu da shuni ko gwamnati da suke tallafa miki to yanzu dai tukwana babu bcb lillahi saboda duk inda ka je sai a ce babu a gare ma mm. to da yarda Allah tun da sun ce babu ma mun yi fafutuka mun nemo ma ga tana kenan na samu kenan yanzu su ma za mu ga irin rikon da za su ma bakin zara za yanzu duk ko ma ziki ki gansu wanda suka miki alkawarin za su eh, kama inda na kai dosiye na na ajiye suke ce mini babu ma yanzu zan yi kofi in yi demand in gama da agrema in je in kai in yi debozi kenan ni ma sai in jira an ga yadda za su amma kuma duk da wannan huwa kahin su tallafa ba sanya ba zan yi mm. bana kasa a gwiwa ci gaba zan yi da activity na da nake yi ci gaba zan yi da yi ba hwasa ba zan yi saboda in na hwasa ba a sani ba amma in ka ci gaba kahin Allah ubangiji ya sa a ce kai ma gashi ya zo maka mm. kenan ka samu karuwa kenan ka san mutum nawa ne zaka dauka ka ba su formation mm. ka san mutum nawa ne zaka dauka ka taimake su Allah ya taimake ka mm. kai ma kamar su waɗannan yara a ina ne kike haduwa da su a ina ne kike inda suke ne kike zuwa akwai gurare da dama mm. inda yara suna zuwa suna boye-boye kuma banda haka ma yaran cikin gida ma kansu akwai su su ma muna hirar wannan da su mm, kenan bi wuri wuri kike ba eh guri guri nike bi inda na an yi tsuntsuman maza haka yara matasa in ce wai ku tsaya ya ne ake yin kaza kaza kaza mun yi kaza da tsohon hannu ce to eh, na san yadda zan fito maka kuma na san mi zan maka kuma in kin su kina gane masu yin alhamdulillah ana gane saboda yau yanzu abin da ya zama to ma ruwan dare ma duniya yaro karami zaka ga ya ce shi kaza ne mafiya akasari akwai sakaki da dama akwai sakakin uwaye abu na harko abu na biyu akwai sakaki na hukuma ka ashe ma na hukuma akwai sakaki na ubannin yara saboda komi ba a ce ba mace zata yi ke a gida kike yaran huta zai yi duk san ban mi zai yi kai uba ka huta ka kai kasuwa in ka zo maimakon ka zamana ka tambaya yau ya akai a cikin gida mi yawa a'a babu ruwanka da wannan sai dai kawai ka nemi guri ka ci abinci ka kwanta inda wata majalisa ka da kuke zuwa hira kai na ta ne wannan yaran sun sha min kai to sun sha maka kai ya zaka kai da su kuma alhalin tarbiyya a hannun ku take hmm. kuma kun sani sai wannan tambaya ranar gobe kiyama Allah sai ya tambaye kowa akan kiwon da ya ba bawa mm. kenan ba wai don kun aihe mu ba a ce ku sake mu ba a ku kula da tarbiya mu in an sa ido to rashin sa ido shine yasa 'yan bakin haure in suka zo masu shaye-shaye suke gamuwa da ɗiyanmu in yana wani lalan abu zai ɗauka in bayya wani lalan abu wani abin kirki ne yake hallau zai ɗauka amma mafiya akasari gaskiya ubanni sun rage sa ido a kan ɗiyansu. A irin yaran da kike waye musu kai kina bi wuri-wuri haka gurup-gurup na yara kina matasa kina waye musu kai akwai 'yan mata a ciki? Babu wanda babu gaskiya. Hmm, babu wanda babu akwai 'yan mata. Akwai samari, akwai yara kankana, hatta da lattijawa akwai. To kamar yanzu sun fara ganewa suna fahimta suna dan daukan irin waye kan da kike musu. alhamdulillah suna ɗauka amma sai dai in suka min wata tambaya da take kona min rai in suka ce mani to wance mun shi zan mu wasa aikin mi zaki ba mu yance musu lokaci wannan tambaya tana ci mun tuwa ƙwarya saboda ga sunan yara ne masu ide a kansu kin ga wani shabje garaji ne wani makanike ne wani sudir yake wani kafinta ne akwai su da dama yaran suna so kama musu me bu san ba yanda za su yi a kama musu shine ni kuma kiran da nake yi yanzu masu hannu da shuni masu ƙasa masu gwamnati da al'umma da uwayen yara da malumai magada annabawa don allah don annabi a matsayina na 'yar ƙasa yadda magaram ban ni da kowa allah ɗai nake da shi amma wannan al'umma tana neman agaji da taimako na kowa ya sa hannu ba a hudda ba kowa kowa ne ake so ya sa hannun shi ga gadan da Allah da annabi in mun huto mun ce arya a tsaya a tambaye mu ne in na kama ne a kama mana in ba na kama bane akwai wanda za su kama a hada mu da wanda za su kama mu kama insha Allah wannan korahin da ake da magaram da nan da magaram insha Allah insha Allah amma da irin wannan gudunmuwa da gwamnati za ta bada da mahakumta da masu hannu da shuni za su bada in Allah ya yarda aka kama da al'umma aha in Allah ya yarda aka kama saboda yaran suna da saukin fahimta ko kowa in nan ce diga inda rabba na kin ji matsalan mu a yanzu nan in na gusa daga gurin ki sai na je na gaya siki sai na je na gaya ya abin ya sawaya ya sake ko bai sake ba ni ban na kyamatar su saboda wannan kyamar da ake nuna musu ta yan uwa ta uwaye ta me ita ma matsala ce gani za su yi su ba mutane bane dan sun shiga wannan halin ba a musu nasiha su ma suna dauka zama suke yi suna ma kansu hada saboda a tsakankanin su ma suna shaye-shayen wani zai yi abin da ba haka ba zalunci ne gashi nan wala wani zai matso daga can da leda shi ya ce kai wannan abin ba daidai bane kuma ya koma kotu ya ringe sa ya ci gaba da ya busa leda shi dai a kama dan a cin guri a kama dan a cin guri aka cin maguri wallahi wallahi mahukumta uwaye shugabanni kowa da kowa dai wanda dai ya sa hannun shi insha Allah babu wanda zai kara jaje a kan ɗa ni ina da yaƙinin wannan da yardal Allah da manzansa insha Allah ubangiji kuma Allah ba mu nasara kuma abin da na waɗi a mutanenmu mahakumta magabata uwayenmu 'yan kasuwa kowa da kowa duk wanda na yaga wannan magana a ciki na yi ba daidai ba yamina gahara To abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu gabatar da hirar da shirin ya yi da mace ta farko da aka nada alkali a jihar Kano. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakiliyarmu Zainab Babaji a Jos Jihar Plateau da Tamar Abari a jamhuriyar Nijar. sai kuma Aisha Ma'azu a nan birnin Washington DC. A madadin madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Madalla, to ma sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da karfe shida na safiyan gobe litinin inda za mu kawo muku wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya. yanzu a madadin martala faru kusan yana da ya taya na kawo shirye-shiryen na yau da julie ladis gresham da ta bada umarni amma injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz baballe ke cewa mu kwana lafiya.